لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يوشاتر قوة رمضان نهيون شكرة هجرة تدبو دريه أدود تلاتين za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma sai dai kamar yadda muka saba za a amsa tambayoyi akwai tambayar farko menene bambanci tsakanin sallar tarawih da tahajjud da qiyamul layl a tarawih ma'anar jam'u tarwiha sallar da ake yin hutu sallar da ake yin hutu saboda al'adar da ya kasance ana yin sallar in an yi raka'a biyu sai a dan huta sai a tashi a sake wani raka'a a wata raka'a biyu shi sa ake ce mata tarwiha sallar da ake hutawa bayan an yi kowace raka'a biyu a tahajjud kuma daga hujud shine bacci sallar da aka yi da daddare bayan an kwanta an yi bacci qiyamul layl kuma dukkan sallar da aka yi da daddare tun daga bayan sallar isha har hudowar alfijir saboda aka kaga tarawi da tahajjud dukkaninsu kiyamun laili sai dai a ba kowace kiyamun lail bace take tarawi kiyamun layil in ta kasance a cikin ramadan ta zamanto tarawi musamman in ta zamanto a sifar da ake yin su a yi raka a biyu a huta a yi raka a biyu a huta kiyamun layil in ta zamanto tsakar dare aka bayan an kwanta an yi bacci sannan a farka a yi ta zamanto tahajjud ya mulle saboda haka akwai umum wa khusus abinda ake ce ma al-umum wal khusus al-mutlaq kowace tahajjud qiyamul ce kamar yadda kowace tarawi qiyamul layl ce kuma dukkaninsu suna da asali a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin babban kuskuren da waɗansu suke suke cewa wai tahajjud kamar yadda ake yin su a haramaini da kuma yanzu a masallatanmu yadda ake yi a zo tsakar dare a yi sallar tahajjud wai bid'a ce wai a ce wannan bid'a ce abinda ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce masa bid'a saboda yanzu addini ya zama to kowa wanda ya ga dama sai ya magana akan addini addini ba shi da gata kowa wanda yake da hujja da mara da da da ko mai hujja ko mara hujja ko malami ko jahili kowa sai ya magana akan addini saboda addini ba shi da gata ake cewa yin tahajjud bid'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sunnata yadda ake wannan sallar da daddare a ya fara yin ta a farkon dare ya sake yin ta a tsakiyar dare a na uku da ya tashi yin ta sai ya yi ta ya tsawaita kamar yadda abu dhar ya ce ya ce har sai da sahur ya kusan kubce mana saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita ta yi ta a ƙarshen dare har sai da sahur ya kusan kubce mana saboda haka don a cikin goman karshe mutane sun raya karshen daren da sallar tarawi da sallar suka kira ta tahajjud saboda mutane za su yi bacci a farkon daren sannan su tashi a karshen daren ya dace da suna annab sallallahu alaihi wasallam me bida a cikinsa amma saboda mutane suna sai su bugi kirji su magana akan addini suna yin rafkanwa da kan cewar duk abin da mutum ya faɗa sai Allah ya tsiye shi a gabansa don ya faɗi hujjarsa ta yaya za a yi aikin da ya samu asali daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam a sufanta tashi da cewa bida'a ne subhanaka hadha buhtanun azim wanda ya ce wanda ya ji kamar an kiran sallah ya sha ruwa bayan ya sha ruwa sai aka gaya masa akwai sauran lokaci sai ya kama bakinsa to zai rama azuminsa a to ai tunda ya ji kamar an kiran sallah kuma aka gaya masa kan cewa akwai sauran lokaci saboda haka ya tabbata ga yaƙini a gare shi cewa yayin da ya ci abincin lokacin alfijir bai fito ba babu kuma a kansa azumin sa yana nan wannan ya ce yaya matsayin saukar alkur'ani da ake yi kuma a yanka don neman wata bukata mutum ya nemi buyan bukata da saukar alkur'ani yana da asali tunda ya inganta daga fi'ilin sahabbai ya inganta daga fi'ilin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa akwai addu'a mustajaba yayin kowace sauka ta alkur'ani mai girma akwai sauka akwai addu'a mustajaba saboda haka mutum ya tawassuli da karatun alkur'ani domin ya samu wannan albarkar addu'a mustajaba din wannan yana da asali yin yanka kuwa a shi ma wata ibada ce ta daban wanda mutum zai iya neman biyan bukata da ita domin sadaka ce sadaka tana samun mutum yana samun biyan bukata da sadaka to amma idan saboda wani itikadi ne cewa saukar lakanin ba zai tabbata ba sai da yankan ta wannan bida'a ne hmm. watakila za a bashi a ce lakani ne shi lakanin ba zai ci ba sai an zubar da jini in ba masa yanka ba to duk wannan ba shi da asali bida ne a ce wai mutum zai hau idan mutum aka yi sauka alkur'ani ba a yankan ba mutum zai haukace wannan ba shi da asali a cikin addini alkur'ani rahama ne ta za a yi alkur'ani ya zamanto kuma shine sanadiyar hauka ya zamanto azaba alkur'ani bai zamanto azaba ba sai dai in kai ne ka mai da shi azaba saboda haka kawar abin nan mutum bai kamata ya wannan ba saboda kada ya karfafa irin wannan itikadi ya yi saukar daban hmm, sannan kuma in ya samu hali koyaushe ya samu hali ya yi sadakar domin neman biyan bukatarsa wannan da abu ne wanda yake da asali na cewa mutum ya nemi biyan bukatarsa da tawassuli da ayyuka na gari yana daga cikin ayyuka na gari sadaka sadaka wanda yake daya daga cikin yanayin ta din shine mutum ya yanka saboda neman saboda kusanci ga Allah domin yanka ibada ne kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin mutum ya yi nusuk ya yanka domin ya sadaka yana daga cikin ayyukan ibada wanda zai iya tawassuli da shi domin biyan bukata amma ba wai dan saboda sanadiyar saukar ba sannan wajen saukar ta to sauka ce wadda yake mutum zai yi mutum shi ya saukar ya addu'a ba wanda zai dauki haya ya biya a yi ba cewa di izifi ga abin da za a biya in yi wannan wannan ya ba su ladan wahalar da suka sha amma babu lada a cikin wannan karatun alkur'ani domin karatun alkur'ani da aka yi shi a biya mutum ladansa a nan duniya shi karatun alkur'ani ibada ne ba ya tabbatuwa sai ibada saboda haka idan aka biya wani abu na ladan duniya da shi an fitar da shi daga babinsa na ibada wannan ya ce don allah ina son a yi min bayani da daren lailatul qadri da kuma ranar da aka haifi fiyayyen halitta wanne ne ya fi wani daren lailatul qadr shine ake bayani akan sa shine aka bayyana falalarsa Allah ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr daren da aka haifi fiyayyen halitta ko saboda hikimar Allah sai ya sa ma bai ma sanya mu mun san shi ba domin an yi sabani a wani dare ne aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam daren takwas ga rabiul awwal wanda shine mafi yawan malamai sira suka tafi ko ko daren 12 ga rabiul awwal ko ko daren goma ga rabiul awwal kaga saboda haka ne ma aka samu sabani amma daren da falalarsa ta bayyana shine daren lailatul qadr shine ibada a cikinsa ta fi ibada shekara dubu da nasin alkur'ani na ai babu yaƙini a cewa mauludi sai dai abin da yake mashhuri ya shahara dai an ce sha biyu ga wata ne amma ba ma shine mafiya yawan malaman tsira kamar yadda ibn hajar ya faɗa a cikin fatul bari mafiya yawan malaman sira sun tafi akan kan cewarin takwas ga wata ne aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ba sha biyu ga wata ba hmm. mafiya yawan malaman sira sai dai wanda ya fi shahara a wajen mutane a baya shine sha biyu ga watan rabiul awwal saboda haka kaga tunda ma babu ittifaki a kansa kaga shi kansa yana ɗaya daga cikin saboda ba abu ne wanda yake musulmi sun rataya wani aiki na ibada na musamman da shi ba shi yasa ma ba su kiyaye shi ba yadda ya kamata a kiyaye shi kamar yadda aka kiyaye daren lailatul qadr da cewa zai yana cikin goman karshe na watan ramadan cikin dararen mara ya ce wannan mutum ne yana yin azumi yana sa ya masa bayani mutum ne yana yin azumi sai ɗaya cikin waɗannan ya same shi ya zubar da mani ta hanyar tunani ko kallo ko ya yi jima'i amma da ba da gangan ba azuminsa ya kare ko kuma yana nan azumin sa ya kare ko kuma yana nan ta za a iya ce ya jima'i ba da gangan ba da gangan ba wanda ya zubar mani da mani ta hanyar tunani ko kallo azumin sa ya kare wajen wajabcin kafara shine ake sabani as-sahih ba zai yi kafara ba zai rama azumi ɗaya ne kawai babu kafara a cikinsa domin zubar da mani ɗin bai kai jima'i ba amma wanda yake yi jima'i wannan sai ya yi azumi sai ya rama wannan kuma sai ya yi kafara wannan ya ce menene hukuncin mutumin da ya ce idan bai yi sahur ba ba zai iya yin azumi ba kuma sai ya makara bai samu damar yin sahur ba bayan gari ya waye sai ya ci gaba da cin abinci mai hukuncin haka wannan ya keta alfarmar watan ramadan ya keta alfarmar watan ramadan ya yi ganganci kuma sai ya tuba ya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ya rama azumin wannan rana kuma sai ya yi kafara a bisa sahihin magana in mutum ya karya azumi da gangan da ci ko sha ko jima'i duk hukuncin su ɗaya kafara tana kansa wannan shine matabar imam, malik ibn anas rahimahullah kafara tana wajaba akan wanda ya ganganta karya azumi a cikin watan ramadan sawa'un da shan ruwa ko da cin abinci ko da saduwa da mace saboda haka wannan wanda ya haka ya yi ganganci kuma ya tuba ya zuwa ga Allah kuma ya san abin da ya yana da girma ba zai taɓa samun mayar da wannan ranar da ya karya ba don duk wata rana da za ta zake zuwa ta ramadan tana da azumin ka saboda haka ba zai taɓa samun wata firi rana ta ramadan da zai rama wannan ba ta riga ta kubce masa kuma bisa ganganci Allah ya kyashe mu sannan wannan ya ce jiya ya bi liman sallar tarawih har zuwa raka'o'in ƙarshe guda biyu to sai ya kasance limamin ya yi raka'a uku a ƙarshe a matsayin wuturi alhali ni ba ni da niyyar yin wuturi a bayansa ina tsammani raka'a biyu zai yi to idan to dan Allah ya zan yi domin har alkunut ya yi zan tashi in cika raka'a hudu ko ko ya zan yi ko kuma haka zan bari a matsayin nayi wuturi a kawai sai ka bar shi a matsayin wuturi ana iya ita sallar wuturi ita sallar wutiri a duk da yake tana daga cikin nafiloli muƙayyada da suke buƙatar niyya ta ta ta kanta to amma a idan ya zamanto cewar a liman kaga ya mayar da sallar tasa wuturi raka abin maimakon ya zauna ya mayar da ita wutiri to za ka iya halarto niyyar wutirin kamar da ta faranta ka ta zamanto wutiri a matsabar imam ahmad ibn hanbal a matsabar imam ahmad ibn hanbal za ka iya yin haka ya zamanto kan cewa kamar yadda sallar taka niyyar wutiri akwai malamai da suka tsananta cewa tun da wutiri na fila ce muƙayyada sai kai mata niyya taka ta kanta don haka a irin wannan ba zai yiwu ba ya zamanto kamar da ita wutiri wanda kenan idan liman idan ya gama kunutin nasa yi sallama daga wutirin sai ka tashi ka cika raka'a ɗaya kamar yadda yake ta zamanto ka cika ƙara raka'a ɗaya ta zamanto raka'a hudu ya zamanto shafa'i kenan wannan akwai malamai da suka tsananta a haka wanda yake kuma wannan a waɗanda duk suke cewa wuturi fila ce muƙayyada sun shiga cikin suna ta wannan babin za su fuskance shi wanda yake kamar haka ne a matsabar imam malik ibn anas amma abinda ni dai nake ba shi shawara akan irin wannan shine ya tsaya akan matabar imam ahmad furu'in nata ya ba da dama ya zamanto irin wannan musamman ganin cewar akwai salo-salo na wuturi daban-daban saboda haka zai iya yiwuwa shi liman ya shiga da niyyar wuturi ne kai kuma baka shiga da niyyar wuturi ba to sai ka sanya niyyar ka ta dace da ta liman ya zamanto kun yi wuturin gabaki daya wannan shi ya fi maka sannan daga baya in ka tashi daddare sai ka yi raka'a biyu biyu wannan ya ce idan wani yana yin addu'a kamar limamin sallah ta alkunut ma muna amsawa da cewa amin to idan ya yi wa manzan Allah salati za a ce amin ne ko sallallahu alaihi wasallam in aka ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da a cikin salati ne za ka iya cewa sallallahu alaihi wasallam kuma za ka iya cewa amin ka amsa akan addu'a da ya yi din tunda ita ma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ce saboda haka yin ta amini akan ta ba komai yana da asali domin dama shine ma'anar ka zamanto ka yi ta amin a bayan liman ɗin akan dukkan abin da ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala da shi na alaikum salam a hudu ba a hudu ba ma za ka iya yin ta amin in ya ce in yi addu'a za ka iya yin ta amin haka za ka iya yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda umumin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a cewar mai rowa shine wanda aka ambace ni a cikin wanda aka ambace ni a gabansa bai amsa ba domin hatta a cikin sallah an ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ka ji an ambace shi za ka yi salati kamar yadda aka ruwaito daga wadansu malamai sun ambata daga cikinsu akwai imam ahmad ibn hanbal da Abdul Malik ibn habib cikin malaman masabar imam malik cewa idan mutum ya ji ambaton kiran annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana sallah ko ta farilla ko ta nafila aka ambaci sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya salati a gare shi sai dai kada ya ɗaukaka murya kada kuma ya tsawaita ma'ana kada ya tsawaita ba da gaji an faɗi sunansa ba sai fara kada ya ce zai dogon salati kamar ya ce zai salatin ibrahimiyya ko kuma in yi salati din ya daɗa kara wato ya yi shi ba sau ɗaya ba ya yi shi har sau uku ko sau goma domin wannan zai saba ma maksudin sallah saboda haka zai yi shi bi qadril haja gwargwadon abinda zai biya bukatar abinda aka neme shi ya yi na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin kiransa yayin ambaton sunansa in yace sallallahu alaihi wasallam ko yace allahumma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim wannan ya wadatar kuma yayi shi a zuci ba ya ɗaukaka murya da shi ba to haka ma a cikin hudu ba domin idan yayi a cikin sallah min babu aula yayi a cikin hudu ba na'am a lokaci kawai yayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat ash-shams faqad afṭara as-sa'im daga lokaci yayi shikenan mai azumi ya sha azumin sa ko ba a kira sallah ba sabanin yanda da walla dan ayar mai shinkafi yake yi idan lokacin bude baki yayi idan ya zo kafin ya hau kan hasumaya kafin ya hau kan an san irin da yanda ake abin nan a wajen masallatan mu yanda ake yin matattakala da mai yake hawa ya kiran sallah akwai wani matattakalar idan ya zo zai hau kafin ya hau sai ya yi ta gaisawa da mutane ga lokaci fa ya yi mutane sun fito da abinci suna jiran ya kira sallah in ya hau kan hasu in ya hau kan matattakalan sai ya kalli mutane tukuna ya ya kalle su ya ja su sannan sai ya sa hannu a kan ya kiran sallah ce to gashin dai an sake amma yanzu kaga duk wanda yake zuwa karatu ya san cewa ya karanta hadisin abdurrahman ibn abi aufa idan aqbala lailu min hahuna wa adbara na haru min hahuna ya san abin barata yake da ladan ba ladan ba shine yake rike da mabudin shan ruwa din ba daga lokaci yayi shikenan ko ladan ya kira sallah ko ko bai kira sallah ba akwai wannan da ya ce yana son karin bayani akan kuyanga domin an shiga kokonto eh wajen aiki wajen fassarar aw ma malaka fawahidatan aymanukum akwai wanda ya zo ya ce mai hukuncin wato kuyanga kwarkwara auren wato riƙon kwarkwara e wato allah maɗaukakin sarki ya halatta waɗanda suke ribatattun yaƙi aka kama su aka mayar da su bayi ya halatta mutum in ya sai baiwa ya sai kuyanga da kudinsa ko kuma aka bashi ita rabo na waɗanda suka je jihadi ko wanda yake da kuyangar ya mallake ta ya mallaka masa ita ya halatta ya sadu tare da ita ya halatta ya halatta ya zamanto cewar ya ɗauke ta tamkar a matsayin wato yadda abin da zai yi alakar mace da namiji shi ma ya alaka da ita bayan ba matarsa ba ce kuyangarsa ce to amma sai idan idan ta zamanto kuyanga ce da ta ɗauki ma'anar kuyanga a cikin shari'ar musulunci da musulunci ya zo an rufe dukkan hanyar da ake samun bayi sai ta hanyar jihadi ba za ka je ka kai hari ba gaira ba dalili idan ka kama mutane kamar yadda su bayi ba sai dai idan ka kira su zuwa cikin addinin musulunci ba su musulunta ba har aka yaki aka kama su ribatattun yaki to su za su iya zamantowa bayi to idan sun zamanto bayi zuriyarsu su ma bayi ne domin in mutum yana da baiwa to duk 'ya'yan da za ta haifa ko ubansu ɗa ne 'ya'yan sun zamanto bayi saboda haka kaga ana gadar bauta kenan to amma idan ya zamanto bayi din sun cakuda akwai wanda suke asalinsu na bayi ne na jihadi akwai kuma wanda suke asalinsu ba na bayi ne na jihadi ba kamar yaƙi ne na fitina kawai tsakanin musulmi kamar abin da ya faru a nan ƙasar a nan ƙasar an kasance ana ta yaƙi kamar nan kano kano sun sha yaƙi tsakanin kano da an sha yaƙi tsakanin kano da da magara dukkaninsu musulmi ne kuma a cikin yaƙin nan za a kama bayi an yaƙi tsakanin kano da kazauri an yaƙi tsakanin kuma waɗansu sarakuna kamar musamman sarakunan zazzau sun je sun kai yaƙi wajen wato ƙasashen gwari ba don a shigar da su musulunci ba sai don kawai a kama su a mayar da su bayi a rinka tura su gaisuwa ya zuwa ga sauran sarakuna to waɗannan wanda aka mai da su bayi ta fuskar haka bautarsu haramtacciyar bauta ce haramtacciyar bauta ce bai halatta ya zama to an rike su a matsayin bayi ba to akwai ka'ida ta shari'a al'aslu fil furuj al-hurma asali cikin alaƙar wato mutum da mace shine cewa bai halatta kai alaƙar wato alaƙar jin daɗi tsakaninka da mace ba sai idan ya tabbata da yaƙini cewa ya halatta cewa ya tabbata da yaƙini cewa matarka ce ko ya tabbata da yaƙini cewa kasancewar ta garka ya zamanto ingantacce ne a cikin shari'a in ana shakka kuwa to bai halatta kai wannan alaƙar da ita ba to saboda wannan ƙa'ida waɗanda ake da su a yanzu a matsayin bayi na yanzu tunda akwai shubha a kansu to a iya yanta su a matsayin kafara yayin da kafara ta hau kan mutum cewa zai yanta bawa zai iya amfani da su ya mayar da su ya ce ya yanta su amma ya ce zai yi alaƙar da ake da kwarakwarai da su to wannan saboda wannan ƙa'ida ta shari'a bai halatta ba domin akwai shubha akwai shakka a kansu wajen yanci shari'a ta buɗe ko ana shakka akan bautarsa za ka iya yantarwa shi ne ma kamar inda waɗansu malamai malaman malamanmu suke fatawa kamar su shek bin baz sun yi fatawa akan wannan cewa kamar irin bayin da ake da su a ƙasar mauritaniya. ka san bayi ne waɗanda suke ba bayi ne na Allah da annabi ba a maganar hausawa ba bayi ne wato na halal ba don yawanci mutum ne za a ga ya zo da dogon carbinsa an gan shi balarabe ya ce shi sharifi ne a ba shi yara zai koya musu karatun alkur'ani in an ba shi yara ya tafi da su sai je sayar da su a matsayin bayi a mayar da su bayi wani al'adar su ne haka suke da haka aka samu waɗannan suka zama to bayi to irin wannan suna nan a bayi kuma ana sayar da su to su shagbin ba sun yi fatuwar cewa za a iya sayan su domin a yanta su wajen kafara kamar kafarar kisan kai ta hau kan mutum ko kafarar karya azumi da gangan cikin watan ramadan zai iya sayan wannan ya yanta su amma ba ya saye su ya rike su a matsayin ya mallake su da bauta ba musamman in mace ce ya ce har zai yi alakar kwanciya tare da ita in yi haka ya zamanto ya keta wacin ka'idar ta shari'a domin ba a halatta wato farjin mace sai da wato sai da yaƙini domin al'asul asali shine haramun ne kai wata alaka da mace sai da yaƙini yaƙinin ku shine aure sahihi ko kuma wato a ta zamanto ku yanganka ta fuska sahihiya da shari'a ta yadda da ita in akwai shubha to al'asal shine sai ka koma zuwa ga asalin cewa haramtacciya ce a gare ka wannan shine bayani don haka kamar irin yanzu har a irin uh, wuraren da ake cewa ana sai da bayi mutum bai halatta mutum ya je ya ce zai yi wannan ba domin ya shiga cikin wannan saboda wannan ka'ida da muka ambata wannan shine bayani kuma Allah maɗaukakin sarki shine mafi sani wasallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasuli na muhammad za mu tashi aya ta goma sha ɗaya a cikin suratul nisa a ah, bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ربك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله wannan aya mai girma da ayar da ta zo bayanta da kuma ayar karshe ta wannan sura su ne ayoyi uku da suka yi bayanin rabon gado su ne asalin ka'idar rabon gado a cikin addinin musulunci ayoyi ne guda uku su suka faɗi asalin rabon gado wanda yake zamanto ilimi ne nasa na kashin kansa a ilimin da allah maɗaukakin sarki ya buɗe ma wannan al'umma ilimin rabon gado wanda littattafai da dama aka rubuta kuma babu wani littafi na fikihu face ya kunshi babi na rabon gado ilimi ne mai muhimmanci wanda har an ruwaito saidina umar yana cewa ilimi abu guda uku ne in imma aya muhkama aya wanda yake wato ma'anarta tabbatatta ce kuma hukuncin tazartacce ne ba a shafe shi ba da kuma sunna wadda take ita ma zartattar sunna ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam da ko kuma rabon gado wanda aka yi shi bisa daidai da yadda Allah maɗaukakin sarki ya raba shi wannan shi ne ilimi ka san ilimin alkur'ani ka san ilimin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka san ilimin rabon gado yana daga cikin ilimin da ake cewa shine farkon ilimin da za a ɗauke don haka ne yake da muhimmanci ya zama tokan cewa an san shi kuma babu wannan ba yanzu da dama za ka samu kaɗan ne wanda za a ga ya kula da wannan ilimin alal misali lokacin da muke a madina a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai malamai da dama wanda suke darasi daban-daban sheikh atiya ya karantar da ilimin rabon gado rahabiya amma malami guda ɗaya ne ya shahara aka san cewa ya san rabon gado ya keɓanta da wannan ilimin wani malami asalinsa mutumin yaman yana zaune da za a ganshi da 'yan ɗalibai kaɗan suna koyon ilimin rabon gado su. ba kowane ba ko ina ne za ka ga ana karantar da ilimin rabon gado ba ishara ga abin da a magabata suke cewa shine farkon ilimi wanda za a ɗauke shi a cikin wannan al'umma to wannan aya ita ce aya ta farko da ta yi bayanin yadda ilimin rabon gado yadda yadda rabon gado yake kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana yi muku ci fi auladikum a cikin sha'anin ‘ya'yayenku al'aulad jam'u walad shi ne wato ɗa ‘ya'yaye wanda ya haɗa ɗa namiji da ‘ya mace da ɗan ɗa namiji jika kenan komai nisansa ɗan ɗa ɗan ɗan ɗa haka banda ɗan ‘ya shi ɗan ‘ya ba ɗan mutum ba ne wani ne banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi kamar yanda suka yadda larabawa suke cewa ko banuna banu abna'ina ƴaƴanmu su ne ƴaƴan ƴaƴanmu maza wa banatuna ƴaƴanmu mata kuwa banuhunna ƴaƴansu abna'ur rijalil aba'idi ƴaƴan waɗansu mazaje ne wato ajnabai daga gare mu ƴaƴan wani gida ne ba ƴaƴan gidanmu bane wato kenan wannan haka larabawa su to shari'a ma a haka ta tafi ya ba za ya a sashi a cikin 'ya'yan mutum don haka ba zai ci gadin 'ya'yan mutum ba amma ɗan ɗa idan babu 'ya'yan mutum na cikinsa zai yi gado a matsayin ɗa yake an fahimta to Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah ya ne muku wasici alwasiya abin da ake nufi da wasiya shine umarni wanda aka aka ba da muhimmanci a kansa wanda sai ya kunshi abin wato amfani da alkhairi da kulawa ga shi wanda ake ma wasiyar kuma shi kansa mai wasiyar ya himmatu wajen yinsa shi yasa ne aka kirawo abin da mamaci yake yi kafin mutuwarsa aka kira shi wasiya saboda shi ne kamar umarninsa na karshe a rayuwarsa abin da zai yi daga shi ba zai sake wani ba to kaga babu abu da yake da muhimmanci kamar to Allah da kansa yake cewa ya yi muku wasiya kamar yadda kuke yin wasiya wato kuke ba da umarni akan abu mai muhimmanci a rayuwarku to Allah ya yi muku wasiya dangane da 'ya'yanku lizzakari mithlu hawdil unthayayn ga namiji kwatankwacin rabon mata guda biyu wato kwatankwacin rabon mata guda biyu ga namiji wato rabon mata guda biyu shine yake tabbata ga namiji guda ɗaya wannan wajen 'ya'ya kenan lizzakari mithlu hawdil unthayayn ga namiji yana da rabo biyun rabon mace guda ɗaya wato ya ninka ta idan wato aka bar idan mutum ya bar 'ya'yansa kawai a cikin dukiya in aka tashi raba dukiyar idan namiji ne ɗaya da mace ɗaya sai a raba dukiyar kashi uku mace ta ɗauki kashi ɗaya shi kuma a bashi kashi biyu domin shine lizzakari mithlu hazzil unthayayn rabansa shine raban mata biyu wato mace ɗaya abinda mata biyu za a basu su shi shi kaɗai zai ɗauka saboda haka sai ya ruɓanya raban ƙanwarsa 'yar uwarsa ƙanwarsa ko nan aka ce to menene hikimar da aka ce lizzakari mithlu hazzil unthayin ba a ce a a lizzakari nisfu ba a ce lil untha nisfu hazzil zakari ba mace tana da rabin rabon namiji sai aka ce namiji yana da wato rubi yana da wato kwatankwacin rabo biyu na mace a yana da kwatankwacin rabon mata biyu ka ce wannan an yi ne domin a nuna cewa rabon mata tabbatacce ne ba wai sai sun dangantu ya zuwa ga maza ba aka so aka mai da rabon matan shine asali daga rabon matan ne ake kaiwa ya zama a san rabon namiji wato sai an fitar da rabon mace sannan sai a ruban yama namiji a bashi nasa rabon domin su mata ba a ba su rabo a zahiliya ba su da rabo a cikin jahiliya kamar yadda muka gani jiya a cikin lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun wannan ba koyaushe ne ake ake yin lidhakari mithlu hadhil unthayayn ba ana yin sa ne kawai wajen asibci me ake nufi da asibci wato wajen wanda idan an bama wanda aka wanda aka iyakance musu rabonsu sauran dukiyar su ne suke ɗauka shine kamar 'ya'ya da 'yan uwa 'ya'ya na ciki su ba a cewa ga rabon da za a ba su sai dai idan aka ba kowa nasa sauran dukiyar sai su ɗauka to in suka ɗauka suka tashi rabawa ba za su raba daidai wa daida ba kasan namiji zai fi ka san mace saboda haka idan saboda haka kun ga ƴaƴa kenan da ƴan uwa in su suka yi gado a matsayin asibai ƴan uwa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uba ɗaya su ne suke gado a matsayin asibai masu ɗaukar rabon duki sauran dukiya hmm? su ne ake raba kasanin su haka amma yayin da suka zamanto ana raba musu rabonsu a matsayin 'yan uwa ta fuskar uwa wanda suke uwa ɗaya 'yan uwa wanda suke uwa ɗaya idan aka tashi rabon gado su ba za a ba su rabon gado da za su ɗauke sauran dukiyar ba ana ba su filofin dukiya yayin da ya to mutum ana gadon sa a matsayin kalala kamar yadda za mu gani a ayar da za ta zo gaba to a nan wajen babu lirzakari mitul haddin unfain cewa aka yi fahim shuraka'u fi thuluth wato idan mutum ya to idan mutum ya mutu ba shi da uba ba shi da 'ya'ya ga kenan ba shi da magaji asibi sai dai yan uwa ko baffanni ko yan baffanni so za su zamanto asibansa to idan ba shi da uba ba shi da 'ya'ya to kashi ɗaya na uku fulufin dukiyarsa kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa za a ba ma 'yan uwansa da suke uwa ɗaya to 'yan uwan nan da suke uwa ɗaya komai yawansu wannan fulufin za su raba kuma in suka tashi rabawa daidai wa daida za su raba da mace da namiji duk ɗaya ne nan ba za a yi lizzakari mithlu hazzil unthayin ba lizzakari mithlu hazzil unthayin fi auladikum da kuma wajen yan uwa kamar yadda za ta zo a ƙarshen suratul a ƙarshen suratul nisa yusikum yastabtunaka qul illahu yubtikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kanat tathnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa فللذكر مثل حظ الأنثيين nan ne lokacin da ake rubanya ma namiji rabon mace hikimar shari'a a cikin wannan shine cewa shi namiji yana daukan nauyin da mace ba ta ɗauka namiji shine idan ya aure shine zai ciyar da mace shine zai ciyar da yara ba za a ce mace duk kudinta duk kudinta ba za a ce ba za a ce ita za ta ɗauki nauyin yaranta ba ko ita za ta ɗauki nauyin mijinta ko ita za ta ɗauki nauyin kanta duk kudinta namiji shi zai ciyar da ita sannan kuma ba wai kawai za a ba ta gado bane in tana matsayin ya in tana mace za ta ci in tana mata za a ba ta gado in tana yar uwa za a ba ta gado in tana uwa za a ba ta gado akwai hanyoyin gado da yawa da za ta samu sannan gashi nauyin da yake kanta bai kai nauyin namiji ba a fuska ɗaya ne kawai yayin da ta zama zamanto asi ba shine aka sanya rabanta bai kai raban namiji ba saboda haka ina duk masu yaƙi da addinin musulunci makiya addinin musulunci sun ɗauki wannan ta yaya addinin musulunci ya bebe tabbatar ma da mata yanci ba saboda mai za a fifita namiji akan mace a ce rabansa na gado ya fi raban mace za a ba shi biyun rabansa biyun raban mace wannan na farko tuku na fito na fito ne ga Allah Allah ya karasa wannan ayar cewa inna Allah kana aliman hakima Allah masani ne gwani Allah yana da hikima a cikin yadda ya sanya wannan saboda haka wanda duk ya faɗi wannan yana ma Allah fito na fito ne wato yana challenging din hikimar Allah yana cewa Allah ba ba shi da hikima Allah bai san cewar mace ya kamata a bata yanci irin namiji ba sannan kuma in ma muka dawo ya zuwa ga batun hankali shine wannan abin da muka ambata wanda malamai tuni sun faɗe shi cewar nauyin da yake kan namiji wanda shari'a ce ta ɗora masa ba ta ɗora mace wannan nauyin ba saboda haka ya dace ya zamanto hanyar da za a buɗa masa ta samun rabo a cikin gado ya fi hanyar da aka buɗa ma mace saboda nauyin da aka ɗaura masa ya fi nauyin da ake ɗora ma mace sannan allah ta'ala ya ce fa'in kunna nisa'an idan 'ya'yan suka zamanto mata ne fa'in kunna nisa'an fauƙaf na taini in suka zamanto mata ne fauƙaf na taini da suka fi mata guda biyu falahun na tholotha tara to suna da kashi biyu cikin uku na abin da ya bari wato in sun zamanto mata sama da biyu nawa kenan uku da abin da ya sama uku da abin da ya sama wato idan mutum ya mutu ya bar 'ya'ya mata uku da abin da ya sama nawa za a ba su kashi biyu cikin uku na dukiyar thuluthani za a ba su wa in kanat wahidatan falahannis idan kuma eh, idan ya ce guda ɗaya sai a bata rabi sai a bata annis rabin dukiyar wannan duk wanda kaje Allah ya ce ga abin da za a bashi nis rubu thuluth sudus thuluthan wannan su ake ce musu ashabul furud masu wato rabo ayyananne yankakke a cikin shari'a domin masu gado nau'i biyu ne akwai ashabul furud akwai kuma al'asaba wanda akwai wato wanda ake ba su kaso ayyananne akwai kuma wanda yake su sai dai su ɗauki sauran raba to 'ya'ya mata suna daga cikin ashabul furu in suna da yawa a ba su kashi biyu cikin uku su raba daidai wa daida tsakaninsu in kuwa ɗai ta kaɗai ce a ba ta rabi a ba rabi rabin dukiyar kuma fa ina zai tafi sai tafi wajen wanda suke su ne mafi kusancin alaƙa ta dangantakar mazaje tare da shi mamacin su ne al'asaba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace fara wato alhaqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakar ku sadar da ku bayar da wato rabon gado kashe-kashen rabon gado ga ma'abutansu wanda Allah ya ce a bashi rabi a bashi rabi wanda Allah ya ce a bashi thuluthani a bashi thuluthan abin da ya saura to ku bayar da shi ga namiji wanda yake shine mafi kusanci a dangantakarsa da mamacin shine al'asir kenan to wannan ayar kun ga ta ce in mata sun zamanto uku ne da abin da ya fi uku za a ba su thuluthan in ita kadai ce za a ba ta rabi to in su biyu ne fa don an ce fa in kunna nisa'an fawqa ni sama da guda biyu in su su biyu ne fa nawa za a ba su eh nisfi ko eh can ayar karshe ayar karshe ai ba kan ƴaƴan ciki ba ne ayar karshe kan mata ne fa in kana tafnatai kan yan uwa ne fa in kana tafnataini falahuma ne min matarai idan yan uwa mata ne ya bari su su biyu to za a ba su thuluthani wannan nassi ne akan yan uwa yan uwa shaƙiƙai ko yan uwa mata li'abbai amma 'ya'ya mata na ciki fa in su su biyu ne to ɗan sai suka ce wannan ayar ta ƙarshe idan yan uwa idan yan uwa shaƙiƙai ko li'abbai su su biyu an ba su sulusun dukiya to yan uwa mata 'ya'ya na ciki mata su suka cancanta a ba su su ma saboda haka suka ce ifnatin in su su biyu ne su ma hukuncin mata uku za a ba su sai a ba su sulusan dalili ɗaya kenan wato aka yi kiyasi kan yan uwa mata na ayar ƙarshe dalili na biyu shine asalin saukar wannan ayar domin kamar yadda imamu tirmidhi ya ruwaito dalilin saukar wannan ayar jabir ibn abdullah shine ya ruwaito cewa sa'ad ibn rabi' ɗaya daga cikin sahabbai da suka yi shahada a wajen yakin uhud matarsa ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo kuka ta ce ya rasulallah ta ce ya rasulallah hatani ibnata sa'ad ibn rabi qutila abuhuma ma aka fi yawmi uhudin shahida ya ce ta ce ya rasulallah waɗannan ƴaƴan ƴaƴa mata ne guda biyu na sa'ad ɗan rabi an kashe ubansu tare da kai a wajen yakin uhud ya mutu shahidi wa inna ammahuma babban su wane ne babban su wane ne bakwansu dan uwan sa'ad ibn rabi an gane dan uwansa dan uwansa ko shaqiqi ko li'abi shine amminsu babbansu akhadha malahuma falam yada lahuma mala yazo ya kwashe dukiyar baki ɗaya bai ba musu komai ba wala yin kahani illa wa huma mal ba za a aure su ba sai suna da kuɗi ba wanda zai kuɗayin auren su in ya ga su talakawa ne ba su da komai qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqdi Allahu fi dhalik Allah zai hukunci akan wannan sallallahu alaihi wasallam ya mai da hukuncin ga Allah domin Allah bai so kan masa abin da zai bayyana wannan hukunci ba yace Allah zai hukunci akan wannan fa nazalat ayatul mira sai wannan aya ta sauka fa arsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila amihima sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura aka kirawo babban nasu fa qala a'ati ibnatay sa'adin a ba ma 'ya'yan sa'ad su su biyun nan ba su thuluthaini kashi biyu cikin uku na dukiyar wa ummahuma athumun uwarsu kuma ka ba ta thumuni kashi ɗaya cikin takwas na dukiyar wa ma baqiya ya huwa sauran naka ne hukuncin kamar wanda ayoyin nan abinda ayoyin nan suka bayyana kenan saboda haka wannan ita ce hujja ta biyu cewa ya'ya mata in su su biyu ne thuluthin za a ba su kashi biyu cikin uku na dukiyar ubansu tamkar in su su uku ne ko sun fi haka فإن كانت واحد وإن wa in فلها wahidatan ولأبويه لكل واحد منهما السدس إيا ينسى كما الأبوين sudus iyayensa kuma al abawaini shine uwarsa da ubansa shi mamacin li kulli wahidin minhuma ga kowane سدسي daga cikin su biyun a sudusi sudusi shine kashi ɗaya cikin shida wato kowanne daga cikin iyayensa uba a bashi sudusi uwa ma a ba bata sudusi wali abawaihi li kulli wahidin min huma sudusu min matara za a ba su sudusin daga abin da ya bari in kana lahu walad in yana da in in yana da ɗa ko guda ɗaya ne wato haka za a raba ma wato ƴaƴan iyayen domin idan yana da idan mutum yana da ɗa to ɗan shine aula rajulin zakar gare shine mafi namiji mafi kusancin alaka dangantaka da shi ya fi uba ɗa ya fi uba kusanci da mamaci an fahimta uba a lokacin nan sai ya to shi ma kasansa za a bashi an bashi kasansa ya koma ya jira kawai ya kalli dukiya sai a bashi sudusi uwa ma a bata sudusi sauran dukiyar na d'a ne fa in lam yakun lahu walad in ba shi da ɗa wa warithahu abawahu iyayensa suka zamanto su ne magadan fali ummihi sudus fali ummihi thuluth sai a ba ma uwarsa thuluthi kashi ɗaya cikin uku kashi ɗaya cikin uku kashi ɗaya cikin uku ɗin nan na dukiyar in ya zamanto wato in ba shi da in ba shi da ɗa ya zamanto shi shi kaɗai ne bai haihu ba amma ga uwarsa ga ubansa to sai a ba ma uwar thuluthi sauran dukiyar sai uban ya ɗauke na ba shi da mata in yana da mata to wannan ita ce al'umariya wannan akwai magana a kanta in yana da mata za mu zo gare ta amma in ba shi da mata uwar sai ta ɗauki kashi ɗaya cikin uku uban sai ya ɗauki sauran fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus in ko yana da yan uwa in yana da yan uwa to fali ummihi sudus sai su rage ma uwar sai ta zama to tana da sudusi wato maimakon sudusi ta koma sudusi wannan shine abin da ake ce ma hajabul kusan sun mata shamaki da ya rage rabanta maimakon da ka samu su kashi ɗaya cikin uku yanzu tun da akwai yan uwa su ba za a ba su komai ba amma kuma sun rage ma uwa haƙƙinta menene hikimar wannan an ce domin rabon uba ya ƙaru shi ne asiri tun da ƙarshen shi ne asiri akwai nauyin cewa shi zai biya musu sadaki shi zai musu aure shi zai musu aure saboda haka sai aka ƙara masa rabon uwa kuwa ba za a ce ki kawo kuɗi a mai 'ya'yanki aure ba wannan ruwan uba ne saboda aka sai aka rage matalata saboda uban shi zai ma 'ya'yansa aure aka ƙara domin rabon domin ka san uba ya karu tunda inda an ce sulusi za a bata bayan kuma gashi akwai yana shi wannan mamacin akwai yayyansa da karnansa wanda su ma suna jira suna kallon uban zai musu aure gashi kuma uwa ita ba za ta biya wannan nauyin ba kuma an ƙara mata yawan dukiya shi kuma an ƙara masa ƙarin nauyi ba ƙara masa yawan dukiya ba sai zama to babu hikima a cikin wannan saboda tun da yana da yan uwa sai aka rage ka san uwar aka kara ma ya zamanto abin da zai uban zai samu ka so ne mai yawa fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiya duk wannan rabon min ba'di wasiya bayan wasiya yusi biha audain wanda shi mamacin yake yin wasici da shi audain ko kuma bashi wanda mamacin ya bari wato ba a rabon gado sai an biya wasiya sai an biya bashi menene ake farawa daga ciki wasiya ake fara biya ko bashi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata cewa bashi ake fara biya kamar yadda ya zo a hadithin sayyidina ali ibn abi talib shahidtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qada bi dayn qabla alwasiya naga na na halarci annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayar da bashi kafin ya zartar da wasiya wasiya shine mutum yana da haƙƙin a cikin kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa ya ce zai raba ta ga waɗansu waɗanda suke ba magada ba kuma alal misali mutum ne a cikin 'yan uwansa ya ga akwai wani wanda yake ya lizimce shi ya ne masa abin da hatta 'ya'yansa na cikinsa ba sai masa ya ɗauki nauyinsa gashi kuma in ya mutu ba shi da kaso na rabon gado tunda Allah bai bashi ba Allah ne ya rabon gado ba ganin dama wani ba ne Allah ne ya raba ya ba mu kowa to shi kuma wannan ba shi da rabo to sai ya ce daga cikin dukiyata na bashi kaza ba zai iya cewa na bashi dukkan kuɗin ba domin ya ce 'ya'yan nan na tsina nune ba sa taimaka mu wal iyazu billah ba a tsine mu duk wanda ya tsine yayansa albarka ya saba ma Allah in ya dace da lokacin ijaba sai Allah ya karba addu'ar sa. to waɗansu suna yin irin wannan sai to ba ma za su ba su komai ba a cikin dukiyar su samu wani su ce shi za su ba mu to ba shi da yancin ya haka yana da yancin ya bayar da abin da bai huce kashi ɗaya cikin uku na dukiyarsa ba saboda hadisin sa'ad ibn abi waqqas da ya ce zai ba da dukiyarsa ga baki ɗaya sadaka domin ya ga 'ya'ya mata kawai gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ka bar 'ya'yanka mawadata yafi bisa ka bar su talakawa suna bara wajen mutane sai ce to ya bada kashi biyu cikin uku na dukiyar ya ce a'a ya ce to ya bada rabi ya ce a'a ya ce to ya bada thuluthi ya ce a thuluth wa thuluthu kathir ya ce to kashi ɗaya cikin uku shi ma kashi ɗaya cikin uku yana da yawa wato ma'ana yake nuna masa cewa ya da ƙara ragewa sannan ya gaya masa wannan wasiya innaka anta da'a warathataka aghniya khairun laka min an tada'ahum alatan ta an-nas ka bar 'ya'yanka cikin wadata yafi bisa ka bar talakawa suna zuwa suna miƙa hannu suna neman mutane su taimaka musu saboda haka daga nan ne malamai suka ce mutum zai iya wasiya ne da dukiyarsa da kashi ɗaya cikin uku kaɗai na dukiyarsa to idan mutum ya yi wasiya kafin a yi rabon gado sai an zartar da ita amma kafin wasiyar sai an biya bashi tukuna domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da sayyidina ali ya ce ya ba sai da ya fara ba da bashi kafin ya zartar da wasiya kafin wannan kuma ga baki daya akwai butun akwai kudin likafani kudin likafani daga dukiyar daga dukiyar mara daga dukiyar mutum ake cikewa kudin likafani da kudin haka kabari da kudin daukan makara duk wani abu da ya danganci abin nan mutum haƙƙin dukiyar mamacin ne sai in wani ya dauke in aka ɗauki wannan to sai a zo kan bashi a biya suka domin wannan ba mallakarsa ba ne sannan sai a ware kasan masu wasiya shine Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha a wudai sannan Allah ya ce aba ukum wa uku su waɗannan magada ai haula ilwarasa waratha aba ukum wa uku. iyayenku ne da ƴaƴayenku la ta ayyuhun ayyuhum aqrabu lakum nafa'a ba ku sani ba wanne ne daga cikinsu. ya fi kusanci wajen amfani a gare ku wato bai bar rabon a hannunku ba domin ta yi ka rinka ganin kan cewa ai iyayena su ne suka fi tausayi na ‘ya'yana ba sa na saboda haka in na tashi rabon bari in ba ma iyaye da yawa wataƙila su ne za su tuna da ni su min wakafi su min sadaka su min addu'a da sauransu ‘ya'yana ko ba za su yi min ba ko kuma bil'at ka ce ‘ya'yana sun fi tausayi na bisa iyaye na. shine Allah ya ce la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku sani ba ku san wane ne yafi kusancin amfani a gare ku ba faridatan min Allah wannan rabon gado farilla ce da ta zo daga Allah wato faradahu Allah faridatan min Allah Allah ya farlanta shi ya yanke shi hukunci daga Allah inna Allah kana aliman hakima Allah hakika masani ne hakima gwani ne wato Allah yana da sani ma'ana ya san ko abin da ba ku sani ba yana daga cikin saninsa wanda ya mana ishara da shi a nan ba ku san wanne ne ya fi amfani ba wajen rabon gado wanne ne zai to mai rahama daga cikin waɗanda suke cin gadon domin akwai wani wanda yake akwai wani wanda yake shi abinda kawai yake dubawa ya ga wannan gawar wace irin gawa ce farar gawa ce ko bakar gawa ce an san an san wannan sunan ko farar gawa ita ce wadda mutum ya mutu ya bar kuɗi da yawa kenan wanda bai mutu wanda ya mutu bai bar komai ba kuwa ƴaƴan sai magadan sai su ce a ya ba ko ya ba muku da nauyi ne to baka san wanda zai ce zai rinka kallon ka da wannan kallon ba baka san wanda yake kuma zai rinka kallon ka da kallon rahama ba Allah shine ya sani saboda haka ya hukunta abin da ya dace da ilimin sa kuma Allah gwani ne cewa ya sanya komai yana da hikima yana daga cikin hikimar Allah yanda ya wannan kasar rabon gado to wannan <clears throat> ya fitar da kaso farilla kamar wannan akwai thuluthani ga 'ya'ya idan suka zamanto biyu 'ya'ya mata in sun zamanto biyu ko abin da ya fi haka akwai nisifi rabi ga 'ya ta ciki idan ita kaɗai ce haka 'yar ɗa ɗa ita ma tana ɗaukan wannan hukunci idan babu ya in babu ya idan babu ya babu 'ya'ya to yar ya ɗan ya abubuwan yar ɗa yar ɗa tana ɗaukan wannan hukuncin jika kenan nisifi kaso na biyu sudusi shine na uwa da sudusi na uba idan ya zamanto akwai ɗa sannan akwai thulufi na uwa idan ya zamanto idan ya zamanto cewar babu ɗa kuma babu 'yan uwa sannan sudusi na uwa in ya zamanto akwai 'yan uwa babu ɗa to akwai kaso na biyu wanda wannan ayar ta yi shiru a kansa amma malamai sun ɗauke shi sun fahimce shi daga ayar shine abin da ake ce ma thuluthul baƙi kashi ɗaya cikin uku na ragowar dukiyar shi ne idan mutum ya mutu idan mace ta mutu ko namiji ya mutu ya bar matarsa da uwarsa da ubansa an fahimta ya bar mace da uwa da uba kun ga mace za a bata rubu'i domin mace ba a taba hana ta cin gado ba a taba hana ta jin gado sai dai a rage mata rabanta kamar yadda ɗa da ya ba a taba hana su cin gado da uwa da uba ba a taba hana su cin gado su ne kawai jinsi guda uku al'auladan al'aulad wal abawan wal azwaj su ne kaɗai wanda ba a rahana su rabon gado sai dai a rage musu amma ba a ba sa taɓa rashi ba sa taɓa zuwa wani hali da za a ce yau ba su da rabo ko kaɗan saboda haka ita mace da aka bari tana da rubu'i kamar yadda zai zo a ayar da za mu zo mu karanta nan gaba ita uwa in aka ce an bata thuluthi na dukiyar in aka ce an bata thuluthi na dukiyar ya zamanto cewar abinda uba zai samu ya zamanto kaɗan ne a kan abinda uba zai samu ya zamanto kaɗan ne a kan abinda ita uwa za ta samu domin in ka haɗa zai in ka haɗa da rubu'i da thuluthi idan ka haɗa shi ka kasa shi kaso goma sha biyu zai zamanto cewar a kashi bakwai cikin goma sha biyu shine rabon da wa'annan za su samu kashi biyar shine abin da uba zai samu to idan aka si ya zo ya zamanto wanda aka bari muji ne muji ne wato mace ce ta mutu ta bar mijinta da uwarta da ubanta ta bar uwarta da ubanta da mijinta mijinta zai ɗauki rabin dukiyar uwa in ta ɗauki sulusun dukiyar idan uwa ta dauki sulusun dukiyar abinda uba zai abin nan idan uwa ta ɗauki sulufin dukiyar uba abin da zai samu sudusi kawai zai samu saboda haka uwa ta samu sama da uba bayan kuma gadon da uwa ta samu tare da uba a matsayin kamar asibai suke kamata ya a ce uba ya samu kashi biyu na rabanta domin nauyinsa ya fi nauyin uwa to don haka sai zai ibn thabit a nan wajen ya saba ya ce uwa ba sulusi za ta samu ba sulusul baƙi za ta samu sulusun ragowar domin in aka ba miji rabi abin da ya saura rabi ne ko to sulusun rabi sai ya zamanto kashi ɗaya sai ya zamanto sudusi kenan kashi ɗaya cikin shida shine abin da za ta samu sai ya zamanto sulusani na rabi ɗin shine kashi biyu cikin shida sulusi shine uba zai samu sai ya zamanto abinda uba ya samu ya zamanto rubi biyu na abinda uwa ta samu wanda shine ya dace da hikimar alkur'ani wajen cewa idan wato aka zo aka yi gado a matsayin asibci shine kamar 'ya'ya suka haɗu wajen gado maza da mata namiji ya zamanto ya rubanya rabon namiji ya rubanya kasan rabon mace idan suna matsayin 'yan uwa suka yi gado a matsayin asibai sun ɗauki sauran dukiyar ɗan uwa namiji ya samu rubi biyu na rabon 'yan uwa mace to haka zalika iyaye in zai zamanto ragowar dukiya za a ba su to kamata ya ce rabon uba ya zamanto rubi biyu na rabon uwa zaid ibn thabit ya amfani da hikimar shari'a ya duba ma'ana ya istinbadi ibn abbas ya saba masa ya ce ibn thabit ya je a ibn abbas da zo ce ma zaid ibn thabit allah ta'ala ya ce falahun falaha fa in kana fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu fali ummihi thuluth ina ka samo a cikin alkur'ani cewa fali ummihi thuluthul baqi allah cewa thuluth za a bata sai ce ai kai namiji ne ni ma namiji ne na yi istinbaɗi kai ma ka yi istinbaɗi to daga jimhurin malamai suna tare da zai ibn talib ba sa tare da ibn abbas ibn abbas zai ce suluki za a bata zahiriya ibn abbas ya zaid ibn thabit ya saba masa mafiya yawan malamai suna tare da zaid ibn thabit wannan domin an batanta bai zuwa cikin alkur'ani ba amma malamai mafiya yawan malamai sun tafi akan wannan saboda wannan hikima da duba ya zuwa ga wannan illa wato wannan hikima ta shari'ar musulunci wadda ta sanya wajen rabon gado ga asibai na'am وصية يوصين بها ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمر مما تركتم وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله Allah ya ce wala kun nisu ma taraka azwajukum in lam yakul lahum walad ku mazaje kashi nisifi ya tabbata a gare ku shine rabin dukiya ta tabbata a gare ku ta abinda da matayenku suka bari na dukiyarsu in suka mutu suka bar dukiya to rabi ya tabbata a gare ku shine ku na gado in lam yakul lahum walad in ya zamanto babu ɗa a gare su babu ɗa a nan wajen ko namiji ko mace sawa'un ɗa na ciki ko jika ɗan ɗa shi ma zai ɗauki wannan hukunci kamar yadda 'yar ɗa ita ma za ta ɗauki wannan hukunci banda ɗan ɗa duk waɗannan wato idan 'ya'ya suka kasance ga matayenku to a za su rage in ba su da in matan idan mace ba ta da ɗa ta mutu to mijinta yana da rabin dukiyar ta gado fa in kana lahunna waladu idan akwai yaya a gare su in yaya sun kasance a gare su falakumur rubu'u mata rakuna to kuna da rubu'i daga abin da suka bari shine kashi ɗaya cikin hudu min ba'di wasiyatin yusina biha na dayn a wasiya bayan wasiya wanda suke yi su matan wadai ko kuma bashi da ake gunsu ma'ana ma'ana kenan kamar yadda namiji zai yi wasiya haka mace za ta yi wasiya kamar yadda matsayin wasiyar mace take ba za a yi rabon gado ba sai an zartar da wasiyarta bayan an biya bashi haka dalika na mace ita ma yake walahunnar rubu'u mimma taraktu su kuma mata suna da rubu'i daga abin da kuka bari in lam kulla lakum walad idan ba ku da 'ya'ya in ba ku da 'ya'ya na cikin ku su ne wato ɗan namiji ɗa namiji ko 'ya mace ko ɗan ɗa namiji ko 'yar ɗa namiji duk waɗannan 'ya'ya ne wanda su ne sharaɗin da mace za ta samu rubu'in dukiya mace nan kuma da aka ce mace a nan wajen ana nufin jinsi ko su su nawa ne matan in dai sun mutu suna ƙarƙashin wato suna in dai da aurensu lokacin da mijin ya mutu ma'ana ba su fita daga cikin idda ba ko da an sake su saki wanda yake na kome saki wanda yake na kome to idan mijinsu ya mutu suna cikin idda sai sun ci gado sai an ba su kasansu in su su hudu ne sai su zamanto su yi tarayya a cikin rubu'i idan mijin ba shi da yaya fa in kana lakum wala idan idan yayaye sun kasance a gare ku ya ku mazaje na thumunu mimma taraktum to suna da thumuni na abin da kuka bari shine kashi ɗaya cikin takwas min ba ba'di wasiyatin suna biha audain bayan wasiya wadda kuke yin ta da ko kuma bashi wannan ana ta maimaita shi domin a nuna muhimmancin kula da sha'anin fitar da wasiya da kuma muhimmancin biyan bashi kafin a ce za a yi batun rabon gado wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'a idan kuma mutum namiji ya zamanto ana gadansa a matsayin kalala kalala din nan tana ɗaya daga cikin lafuzza waɗanda suke shari'a ce ta zo da su don haka sahabbai suke saɓani wajen ma'anarta suka bewa suka ce ba san ma'anar ba hatta sayyidina abubakar radiyallahu anhu khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as al akbar cewa yayi da aka tambaye shi akan kalala sai ce aqulu fiha bi ra'ayi zan faɗi na akan sha'anin kalala fa in yakun sawaban fa min Allah in daidai ne to daga Allah yake wa in yakun khata in kuma kuskure ne fa minni wa min ash-shaytan to daga gare ni kuma daga cikin shaytan shaytan ne ya karkatar da ni wallahu wa rasuluhu bari'an min ba ruwan Allah da manzansa da wannan haka ya kamata malami ya zamanto haka ibnu haka sahabbai suka koya mana ibnu mas'ud shi ma da aka tambaye shi akan sha'anin qadiyar macen da mijinta ya mutu ya zamanto kan ba riga an farlanta mata sadaki ba mijinta kuma bata tare ba mijinta ya mutu yaya za a yi shi ma yace ban ji kuma yace zan faɗa da na in daidai ne daga Allah ne in ba daidai bane kuma ni ne da kuma shaytan Allah da manzon sa ba ruwan su da shi yace alkalalatu abin da ake nufi da alkalala man la walid man la walada lahu wa la walid shine wanda ya mutu ba shi da da ba shi da uba ba shi da da ba shi da mahaifi ko ai su ne asibai kenan sun zamanto wanda za su zamanto asibansa na gefe ne sai dai hawa shi domin mutum yadda yake yana da asal shi ne iyaye uba har zuwa kaka yana da fara yana da reshi jela ɗa har zuwa jikoki sannan yana da hawashi yana da gefe rassa yan uwa da bakwanni da 'ya'yan yan uwa da 'ya'yan bakwanni su ne rassan mutum to wanda yake ba shi da alkalala shine an yanke asalin ba shi da uba an yanke fara'in ba shi da ɗa tartibin shine idan mutum ya bar dukiya ɗansa ne zai ci shi ne zai ci sauran dukiyar uba shi ma sai dai a bashi nashi kasan in ba shi da ɗa kuma yana da uba uba shi ne zai ci sauran dukiyar to in ba shi da ɗa ba shi da uba to wanda suka fi kusanci da shi su za su ci dukiyar wanne ne ya fi kusanci da shi hmm? yan uwa yan uwa yan uwansa wanda suka fito wanda ubansu ya haife su tare a ai su ammi babbanni a daraja biyu suke babbanni yan uwan uba ne rassa ne amma na uba ko ba haka ba amma wannan yan uwansa ne rassansa ne su saboda haka ne ma aka yi saɓani wanne ake kaddamarwa kaka domin a daraja ta biyu yake ko ko yan uwa su ma a daraja ta biyu suke dukkaninsu alaƙa su ta hanyar uba ne amma a sahi wajen jumhur kaka yana hana yan uwa gado idan mutum ya mutu ba shi da uba amma yana da kaka kuma yana da yan uwa to yan uwa ba su ne za su zamanto asibai ba kaga shi ne zai zamanto ya kwashe dukiya to idan mutum ya zamanto Allah ya ce fa in wa in kana rajulun yurathu kalala idan namiji ya zamanto ana cin gadon sa kalala ma'ana ba shi da uba ba shi da ɗa. ba shi da da walahu akhun aw ukhtun amma yana da ɗan uwa ko yar uwa nan wajen malamai su haɗu akan cewa ɗan uwa da yar uwa da ake nufi a nan wajen 'yan uwa da 'yar uwa waɗanda suke li'ummai wanda suka fito ciki ɗaya domin su 'yan uwa wanda suke na uba na dangin uba ko shaƙiƙai ko li'abbai ai su ne za su zamanto asibai ko ba haka ba su za su kwashe dukiyar tunda babu uba babu da saboda haka 'yan uwan da aka ce an raba musu rabo a nan wajen wanda suke fito ciki ɗaya wanda suke fito ciki ɗaya 'yan uwa ta dangin uwa kenan walahu ahun aw ukhtun kulli wahidin minhuma sudus to ne daga cikin su yana da sudusi kaga sudusi biyu ya to nawa kenan sudusi biyu kashi ɗaya kashi ɗaya cikin shida sau biyu ya to thuluthi kashi ɗaya cikin uku kenan sulusun dukiyar nasu ne fa in kanu akthara min dhalik in sun fi haka wato sun fi biyu sun fi yar uwa da dan uwa sun to su su uku ne dukkaninsu maza ko dukkaninsu mata ko biyu maza ɗaya mace ko ɗaya mace a abin nan ko biyu mata ɗaya namiji fahim shuraka a thuluth sai su tarayya a cikin sulusi a cikin kashi ɗaya cikin uku fa in kanu akthara min dalika fahim shuraka a thuluth min yi wasiyatin yusa biha a wudai, bayan wasiya da ake yin wasu ci da ita wudai ne ko bashi wanda aka riga aka biya ghayra mudar ba tare da yana nufin cutarwa a cikin wasiya ba cutarwa a cikin wasiya shine ya yi wasiya don ya hana magada haƙƙinsu ko kuma don ya haɗa rigima a cikin wasiya duk wani abu na cuta da aka gano a cikin wasiya idan aka gano shi bata wasiyar ake yi duk wata wasiya idan aka yi akwai cuta akwai haramu akwai abin da allah ya hana a ciki gabar aka yi cutar ta ƙetare sulusi sai a bata wannan wasiya ba za a ce sai a tsaya akan wato idan dai an gano cewar cuta ya nufin yi bata ta ake yi domin Allah ya hana ya ce gaira mu ba tare da yana cutarwa ba wannan hani ne wannan hayo ya fita fasa hani yana hukunta cewa abinda aka hana fasidi ne ɓatacce ne wasu wasiyatan min Allah wannan wasiya ce Allah ya yi ta ya kar wato wasicci ne daga Allah da ya tabbatar da ta wannan mazari ne mu'akkad wato Allah yana karfafa wannan a matsayin cewa ya yi shi wasiya daga Allah madaukakin sarki wato umarni mai muhimmanci da ake wasicci da shi wallahu alimun halim Allah masani ne halimun mai haƙuri ne baya gaggawar ukuba ku bar ganin kan cewa kun yi cuta akan wasiya Allah ya sa ba gane ba to in kaga Allah ya kyale haƙuri ne na Allah amma ba wai dan bai sani ba ba wai don kuma wato ya jahilci wannan abun bane Allah yana sani sai da shi mai haƙuri ne baya yin gaggawar hukuma ga wanda suka saba masa a cikin mas'alar a kun ga ga sura kenan ta zo wanda ake raba dukiya tsakanin tsakanin waɗanda suke maza da mata matsayin su ɗaya wajen rabon gado amma ba a sanya raban namiji ya fi rabon mace ba su ne 'yan uwa wanda suke ta fuskar uwa rabansu daidai yake ba a cewa lizzakari mithlu hadhil unthayi domin ashabul furud ne a nan wajen to haka ba koyaushe ne ake fifita namiji akan mace ba kuma a cikin wannan rabon shine wannan matsalar wanda ake ce ma alhajariya ko almusharraka take zuwa shine idan mutum ya zamanto a matsalar musharraka shine zauj wa um aujadda wa ithnan min waladil um wa wahid aw akthar min waladil abawayn idan ya zamanto aka samu namiji aka samu miji aka samu uwa sannan aka samu ‘ya'ya waɗanda suke uwarsu ɗaya da mamacin su su biyu wato ‘yan uwansa li'ummai kenan guda biyu ko kun ga uwa a miji da uwa da li'ummai sannan kuma da shaƙiƙai guda biyu ko sama da haka ita ce musharraka wanda sahabai suka yi saɓani an yi ta zamanin sayyidina umar miji tun da ba shi da wato ita uwa ita mace da wadda ta mutu mace ce ta bar mijinta saboda haka mijin nawa za a bashi tun da ba ta da 'ya'ya na za a bashi nisifi kashi ɗaya cikin rabin dukiyar uwa tun da ba ta da 'ya'ya nawa za a tunda ba ta da yaya nawa za a ba wa uwa sudusi za a bata tunda tana da yan uwa fa in kana lahu ihwatun fa li ummihi sudus ko ba haka ba hmm? to saboda haka abinda an ba ma miji rabi an ba ma uwa sudusi kaga an samu thuluthani kenan kashi biyu cikin uku abinda ya saura shine thuluthi shine rabon waɗannan yan uwa wanda suke suka fito ciki ɗaya akwai abin da ya saura na dukiyar eh dukiyar ta kare saboda haka yan uwa shakikai sai su ce to mu mu ne asibai ina rabon namu sai ta ai ku da rabo dama kuna samun sauran dukiya ne in aka ba masu masu gado sai su ce to a kyala uban namu a ɗauka uban mu jaki ne ko dutse ne mun haƙura da uban namu mun dawo ta fuskar uwa mu ma a haɗa mu tare da 'yan uwanmu da muka fito ciki ɗaya a ba rabon namu ba ma son asibiti. shine ake ce mata matsalar hajariya wato wanda suka ce suka da sayyidina umar ya hana su rabo suka ce ya amiran mu'minin waɗannan ai ciki ɗaya muka fito da su an ba su sulusi mu ma me yasa ba za a ba mu sulusi ba yace ai ko asibai ne sauran dukiya za ku ɗauka suka ce to mun haƙura ka ɗauka ubanmu jaki ne ko dutse ne hmm? ka ɗauka ubanmu jaki ne ko dutse ne sai suka ce to shikenan a haɗa sai aka haɗa aka wasu saboda haka a cikin irin wannan matsalar sai ya zamanto sun haƙura da asibcin suka dawo suka ce za su yi gano da farilla wato da kaso tabbatacce wanda Allah ya bayar tunda Allah ya ce fa in kanu akthara min zalik fa hum shuraka fi thuluth in sun zamanto sun fi biyu to sai su zamanto masu tarayya ne a cikin sulusun dukiya ita ce wannan matsalar da ake ce mata al musharaka wanda a ah, sayyidina Umar yayi wannan hukunci kuma wannan shi ne mazhabar da yawa daga cikin sahabbai suka yi muwafaka da shi da daga cikinsu akwai ibnu mas'ud da zai ibn thabit da ibnu abbas sai na baya musu baya yadda da wannan ce ku kuna nan a matsayin ku babu zancen uban ku ya zama to dutse ko jaki ba ku da rauni sai sai na baya ba su a cikin hukuncin sahabbai wani ya daga cikin wuraren da masayi din da sahabbai suka saba wanda yake duk zaka gani maganganu ne na ishtihadi Allah maɗaukakin sarki shine ya fi sanin abin da yake daidai wannan ayar ta hana cutarwa a cikin wasiya akwai hadisi da yake ƙarfafa wannan ma'ana wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito yana cewa al-idraru fil wasiyyati min al cutarwa a cikin yin cuta a cikin wasiya wannan yana daga cikin kaba'irul dhunub yana daga cikin manya-manyan zunubai ah, don haka idan mutum <clears throat> idan mutum ya zamanto cewar ya tashi yin wasiya ya ji tsoron allah maɗaukakin sarki kada ya cutar da yan uwansa kada ya cutar da magadansa kada ya cutar da yan uwansa sau da yawa za ka ga irin wannan cutar da ake sanyawa irin wannan rashin adalcin da ake yi a cikin wasiya sau da yawa za ka ga shine yake zamantowa sanadiyar yanke zumunci sau da kada mutum ya zamanto ya zamanto shi ne sanadiyar da zai ɓata zumunci tsakanin yan uwansa domin shi zumunci bata shi yana daga cikin irin zunub yana daga cikin abubuwa waɗanda suke kawo barna a bayan ƙasa Allah maɗaukakin sarki yana ya sifanta wannan daga cikin sifar munafukai Allah wa yaquna ma amara Allah bihi an yusa masu yanke abin da Allah ya umarni da asadar da shi duk wanda ya wani abu wanda zai zamanto sanadin bacin zumunci to ya samu wannan sifa wal iyad billah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واخرنا ولا تثر علينا وارض عنا وردنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم افسح لنا في قبورنا ونور لنا فيها واجعل, واجعل وارزقنا موتة في سبيلك يا رب العالمين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين